بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد أيو الصبر شاتر غوتن جون دبوبي da ميلادية miladiya muna بياني كان rububiyya kadaita Allah a rububiyya ko kadaita Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi da aka fi sani da Tauhid a Tauhid أو rububiya في a cikin أتكين كديت Ubangiji a. tafi da al'amuran bayi cewa ubangiji subhanahu shine yake tafiyar da al'amuran bayi mun yi bayani kan ma'anar wannan ma'ana ta tafiyar da lamuran bayi yau za mu ci gaba da bayani kan wasu bayanai kan kaɗai ta Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi wanda ya shafi halittawa hukumtawa biyayya da makamancin wannan hatta da halitta bayi mun yi nuni da cewa shi ma sunan shi tafiyar da al'amuransu wato daga cikin aikin tafiyar da al'amuran bayi shine a samar da su sannan kuma a ci gaba da ba su samuwa da halitta musu abubuwan da suke da alaka da su na rayuwa bayi anan yana iya shafar mutum da dukkan mai rai to tauhidin kaɗaita Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi mun yi nuni da wata aya wacce take tabbatar mana da shi wacce take cewa da ya kasance akwai wani ubangiji bayan Allah a cikin wannan samuwa wanda yake matsayin ubangiji shi ma da sun tarwatse da sun lalace da sun daidaici ubangiji shi kadai ne yake tafi da al'amuran bayi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa mudabbirati amra da sauran al'amuran da suke zuwa wa yursul alaikum hafaza cewa su ma bayi suna yin wani abu kamar masu tafi da al'amura wannan duk yana koma zuwa ga ayyukan ubangiji ne saboda umarninsa ne kuma izininsa ne ta yi wani ya ce wa'annan halittu su ma suna yi mala'ikan mutuwa yana kashe rayuka mala'ikan arziki yana arzuta su da abinci da abin sha da ruwan sama mala'ikan tsawa yana masu tsawa domin ya halaka su idan hakan ya taso da makamancin wannan sai mu ce dukkan wannan da umarnin ubangiji ne hatta da ikon kashewa da ikon bayar da arziki da ikon yin tsawa dukkaninsu ubangiji maɗaukaki shi ne ya ba wa nan halittu ikon yin wa'annan al'amura da bai ba su ikon yin waɗannan al'amura ba to tabbas da ba za su iya su ba amma saboda ubangiji maɗaukaki ya ba su ikon yin waɗannan al'amura shi yasa suke iya yi sannan kuma da umarninsa ne umarnin yana izama takawini kamar game da mala'iku da suke ɗaukar rayuka da saukar da ruwan sama umarni ne ta kauyini haka Allah Ya zatan su su kasance suna yi aikin su kenan ko kuma umarni ta shirii kamar umarnin da yake be bawa annabawa domin su isar da shi ga mutane cewa haka ya hukumta haka ya zartar haka ya shar'anta to wannan dukkanin shi baya rushe kadai ta Allah a cikin tafiyar da al'amuran bayi imam eh, eh, annabi ibrahim salam muna gani yadda ya mana nuni cewa komai ba iya amfanar da shi sai da izinin Allah kuma ubangiji shi ne yake masa wannan abubuwan shi yake halitta shi shi yake shiryar da shi shi yake ciyar da shi ya shayar da shi shi idan ya rashin lafiya shi ne yake warkar da shi annabi ibrahim ya jingina dukkan waɗannan zuwa ga ubangiji duk da ko akwai manomi da zai shuka shuka ta fito abinci ya fito yalwata akwai ma'abuta jawo ruwa daga koramu ko haka rijiya domin a samu ruwan sha sannan akwai cututtuka da suke yaduwa sannan akwai magani da in an sha za a samu lafiya amma duk annabi ibrahim ya mika al'amarin duka zuwa ga allah saboda mai ya san ubangiji shine mai yi a hakika waɗannan wasiloli ne da allah ya sanya su domin tsara rayuwar duniya cewa dole ta kasance wasu abubuwan ta hannun wasu abubuwan ya sanya tasiri wannan yana daga cikin babban dalili akan cewa akwai asbab da a shari'ar sau kore to akwai tabbas sababi tsakanin abubuwa kuma ya ce wanda yake kashe ne yake raya ne bai jingina abin zuwa ga mala'ikan mutuwa ba da mala'ikan rayarwa sai jingina dukkan waɗannan zuwa ga ubangiji saboda komai yana koma zuwa gare shi ne subhanahu wa ta'ala to ba so sun da maka so mai muhimmai waɗanda suke karkashin tauhidin rububiyya wato tauhid a tauhid fi rububiyya kenan kaɗai ta Allah cikin tafi da al'amuran bayi shine na farko hukunci na Allah ne domin duk wanda yake mallakar abu shi yake mallakar hukunci kansa tutun da dukkan bayi mallakar ubangiji ne ubangiji shine mai musu hukunci Shi ne kadai zai zamanto hakim mai tafi da al'amuran bayi dukkan wani wanda ya tafi da al'amuran bayi yayi ne bisa kuskure ba bisa cancanta ba ya kuma kauce wa tafarkin ubangiji kuma ubangiji yana da haƙƙi ya rike shi a zartar da shi don haka duk wani mulki da sarauta matukar bai kasance da stamfin da umarnin Allah ba ya rushe domin mai mallaka abu shine yake da salladuwa kan rayukansu da dukiyoyinsu da tasarrufi cikin al'amuransu yi hani yayi yi umarni ya sauke wani daga mukami ya ɗora wani daga mukami ya wasu a wani mukamin ko hukuncin ya kuntata wani hukuncin ya bashi iyakoki ko ya bashi sake ba kaidi ya ce duk al'amari kaza yana karkashin ka ko ya ce al'amari kaza idan ya kasance kaza misali bisa sharuɗa dukkanin wannan abu ne wanda yake hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma idan wani ya shiga shishigi ya zauna kujerar ubangiji to lallai zai ɗanɗana kudarsa a ranar lahira domin zai samu kawo mai tsanani daga ubangiji wanda yake mai iko mai kuma rinjaye da azaba to tun da ya kasance jago shugabanci kan abu yana karkashin mallaka ne me yasa muka ga mutane suna mallakar al'amuran bayi suna jagorantar sauran bayi sai mu ce nau'in jagorancin bayi da tafi da al'amuran su kala biyu ne in ma ya kasance ubangiji ya ba da izini in ma kuma bai ba da izini ba idan bai ba da izini ba to babu wani wanda yake da haƙƙi ya kasance ya sallaɗu akan mutane ya zama jagoransu imma kuma ya bada izini amma sai ya ba iyaka to in ya bada izini ya bada iyaka dole ne wanda yake da sunan wannan izinin zai zo ya jagoranci bayi ya sa umarni daga Allah da yake nan kuma ya kiyaye wannan iyaka annaba suna da umarni kai tsaye daga ubangiji wasiyan annaba kai tsaye suna da umarni daga annaba cewa annabawa sun basu a matsayin mai masu salladuwa kan al'amuran mutane manzar hama ya tafi ya bar halifofi sha biyu wasiyansa daga zuriyarsa daga cikin bani hashim na farkonsu ali na su mahadi salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in waɗanda su ne suke da haƙƙi su salladu su sarrafu kan al'amuran mutane amma imam mahadi saboda mai saboda kasancewar zai fuskanci kisa da wulakanci ta yadda kashe shi zai kawo ƙarshen masu shiryarwa wayanda Allah ya ba izini shi kuma sai ya ba malamai izini amma fa ba kowane malami ba malamin da yake ya san koyarwarsa ya yana kare sa wanda shi shine tafarkin musulunci da ban zo da shi bisa wasiyan manzo ya yi imani da jagorancinsa a matsayin shi ne imamin wannan zamani domin duk wanda ya mutu bai san imamin zamaninsa ba ya yi mutuwar jahiliya za a tashe shi tare da irinsu abu jahil wannan al'amari yana da hatsari zai taso kamar wanda bai samu sakon annabi ba wani billah sai zamanto imam mahdi ya ba da izini ya ba da izini ga waɗanda suka yi biyayya suka rusuna masa suka san ilimin da ya baro al'umma suka iya zamantowa za su iya warware matsalolin al'umma na siyasa da hukuma da ibada da komai da zamantakewa duka na al'umma bisa ilimin da ya bari da shi da kakanninsa amincin Allah ya tabbata gare su sai ba shi stampin izinin cewa zai iya tafi da al'amuran mutane amma da sharɗi shi ma ya kasance bayan wannan ya zama adali mai tsantseni shi ma idan ba adali ba ne ba shi da tsantseni zalimi ne to bai halatta bai zo jagoranci mutane idan ya kasance ya jagoranci mutane bisa tsanani bai halatta bai yi gare shi sai don jin tsoron cutarwarsa da sharrinsa to wannan kenan so da haka idan suka yi annabi ko wasiyin annabi ko kuma wayanda wasiyin annabi ya ba dama yakan ba su dokoki kuma ya ba su iyakoki su ma idan suka wuce wannan iyaka to sun taɓe kuma sun halaka babban misali shine kamar ƙaziyar jagorancin al'umma komai ilimin mutum komai ludufinsa komai abin nan ɗinsa zurfin tunaninsa idan ya kasance azzalimi komai ko ilimin da ya sha wanda yake koyarwa gidan manzon Allah idan ya zo ya jagoranci al'umma ya yi zalunci sunan shi azzalimi kuma wuta za shi komai ko iliminsa ko da ko marja'i ne wanda yake makomin mutane zuwa ga addinansu ko kuma ya ɗauki dukiyar al'umma ta zamanto tasa misali sai ji cewa wannan dukiyoyi na zakka ko dukiyar Allah ta ƙasa ko homusi wanda ake bayarwa a bisa koyarwa gidan annabi gidan iyalan annabi ya ji cewa nasa ne so da haka ba zai ba wani ba ba zai ba wani ba ya gama yau ya taɓi ya gama zamantowa hasararre a duniya da lahira to irin wannan yana da hatsari sosai domin iyaka ce da suka yi suka ba mutane amma in ban da irin wannan jagoranci ko kuma su wa'annan malamai wa'anda suke masu bin tafarkin annabi da ahalin gidansa ya zamanto su ce ne duk da ba malami ba ne lalle ya cancanci ya zama jagoran al'umma saboda takawarsa da adalcinsa da makamancin wannan ko kuma a'a ya zamanto babu irin wannan ma mutanen al'umma kuma ba za ta iya zama ta ci barkatai ba amma sai ta samu wani mutum adali ya zamanto ya jagorance ta dukkanin amma da sharɗin ya kiya adalci idan aka rasa duk wa'annan to dole a samu wanda zai jagoranci al'umma ko da ko fasiki ne ba adali ba domin ba makawa a samu jagora cikin al'umma labudda min nasi min amirin ya zamanto barin ne au fajirin ya zamanto mai biyayya ne ga Allah bar shi ne wanda yake adali bayan adalci na da tsantseni ya fi adalci tsani wato adalci tare da tsantseni fajiri kuma fasikanci tare da ja'irci duka sai zama fajiri to dole ne a samu wannan amma asasi na farko hukunci na Allah ne sai annabawa da wasiyansu sai wa'inda wasiyan annaba suka ba izini na ga malamai sakamakon sun sanya dokoki cewa wanda ya cika wannan sharuɗa yana iya zama jagoran mutane sai kuma idan ya zamanto babu wannan kwata-kwata to dole mutane su samu wani adali ya zamanto jagoransu so da haka jagorancin al'umma sha'ani ne na ubangiji subhanahu wata'ala abinda ake ɗauka siyasa wanda yake ya sabawa ubangiji wanda za ka ga mutane suna yaudaran mutane da cewa za mu yi kaza sannan kuma in sun zaɓe su manta da su dukkanin wannan siyasa ce fajira siyasa ta gari ita ce wanda wanda ya san in yi alkawari zai kiyaye iyakacin inda karfinsa zai iya iyakacin inda zai iya kiyayewa kuma ya kasance baya gaba da mutane don ba sa me ba sa karkashin irin jam'iyyansa ya kasance yana son kowa kuma yana daidaita kowa kuma yana kiyaye adalci sannan kuma yana jin shawara sannan kuma yana da hankali sannan yana da ilimi sannan yana da karfin tafi da mulki duk irin wannan sifofi dole su kasance gawa ga wanda yake shine jagoran al'umma so da haka tafi da al'amra na ubangiji ne inil hukumu illa lillah amar Allah ta abudu illa iya so da haka duk hukuma dole ta yi kokari ta jingina da stamping da izini daga janibin ubangiji da wannan silsila da muka kawo domin ta kasance hukuma ta gari wacce take karkashin yarda Allah in ba haka ba hukuma ce wacce Allah yake cikin fushi da ita na biyu daga cikin abubuwan da suke karkashin kaɗai tauhidi a cikin rububiya kadai ta ubangiji a tafi da lamuran bayi da zamantakewa su kamar zaman tare nasu siyasarsu da makamancin wannan shine ta ubangiji a wajen biyayya tunda ubangiji shine wali wato majibancin lamarin bayi jagoransu mai hukunci a kansu tun farko ko mahalicinsu ubangijinsu ubangijin talikai to ya zama dole ya zama an yi biyayya gare shi tutu wasa ne a ce ga hukuma ba tare biyayya ba dole ne ya kasance an bi shi a matsayin shi na mai hukunci kan mutane ko mun tabbatar da cewa a baya cewa babu wata hukuma sai ta Allah ita ce hukuma ta asali mai hukunci a bisa hakika shine Allah to don haka ne biyayya dole ta kasance zuwa ga ubangiji shi kadai duk biyayya ga wani mutum sabanin Allah tana iya kaiwa ga wuta ne idan kaga kai biyayya ga mutum ya umarni da kyakkyawa ne ya umarni da kiyaye tsari ya umarni ne da adalci to anan ne za a bi shi idan da wani shugabora wani shugaban kasa zai ce kada a yi sallah ko zai ce ya hana zakka ko da malami ne yazo kawai ya ce ya halatta maka kada ka yi zakka ko ya halatta maka shan giya ko zina ko sata wal iyazu billah muna nan dabi'u irin wannan ko kuma ya haramta maka abin da yake halal kamar ya ce na haramta maka shan ruwa wanda yake laruri ne ma bayan halal ne laruri ne dole ne ma a rayuwa to duk irin wannan umarni ba zai yi ba abin shi kamar yadda in ya zo na kujera ba tare da shari'a ba bai da haƙƙin abin shi kamar mutumin da ya zo ya kwace mulki ta ƙarfin tsaya ya ɗori kan mutane ta ƙarfin tsaya ba shi da haƙƙi mutane su yi mishi biyayya ko ya kasance misali aka yi zaɓe kuma ana da tabbas da yaki ne cewa al'umma ba ta son shi ba shi ta zaɓa ba ba shi da haƙƙi wani ya mishi biyayya wanda ke da haƙƙi ya mishi biyayya shine wanda ya zo bisa hukunci ta hanya ta gaskiya in ma daga ɓangaren ubangiji ko kuma da yardan mutane ubangiji yardarsa ita ce ya sanya yardarsa amma da mutane za su yardarsa to shi ma kuma bai yadda wani wanda ba su yadda da shi ba ya zama ya sallu dukkan mutane sai wanda suka yadda da shi haka musulunci to da tsari mai hikima sai zama to ba makawa shugaba ya kasance ga mutane ima ta hanyar da Allah ya stamping in kuma ba a samu wannan ba to ta hanyar da yake ba ta shari'a ba ce ta addinin Allah da yarda Allah amma a hakan ma kuma dole bai yadda ba dole ya kasance wanda zai zama jagoran mutane ya kasance bisa tsanani da tilastawa dole ya kasance mai bisa zaɓe wannan shi ne ma ya san imam ali duk da ya san yana da haƙƙi bai taɓa yadda ya riki ya nemi shugabanci ba har sai da mutane da kan suka zaɓe shi yana kawo a cikin hudubar da ake cewa shakshakiya cewa har aka taka hassan da hussein aka ja mayafin shi aka kuma ya gashi saboda dafifi wajen yi mishi bai'a daman yake cewa ne farko wanda aka yi bai'a fili tun bayan manzan Allah aka zo mutane da kansu suka taru suka yi mishi bai'a bai'a ta farko an yi ta boye ta biyu da wasiya ta uku ma da wasiya da shura amma ta su ita sai ta kasance a fili ya to ya ce ba zai yi ba bai'a ta ta kasance a boye dole ta zo a fili da yardan mutane gaba ɗaya mutane suka yi dafifi duka suka yadda suka yi mishi bai'a hamma ya ce musu zai ɗora su akan littafin Allah suka ce sun yadda da littafin Allah da sunan manzon Allah suka ce sun yadda ya ce in ba za su iya jurewa ba ya zamanto wazir wato mai ba da shawara da taimakawa dole ya fi musu suka ce sun ji sun gani to anan ne sai jagorancin da yake damun haƙƙinsa ne tunda shi ne a matsayin wasiyin manzon Allah sai zamanto ya dawo hannunsa wasu mutane sukan ah, samu cakudawa tsakanin wasiya da aka yi masa da, kasance wasu imami da kuma kasance wasu jagora imam ali yana nan imami ne shin ya yi jagorancin al'umma ko bai ba jagoranci wani abu ne wanda yake haƙƙi na imami su da wasu in aka ce imam ali shi ne imami na farko sai su ɗauka ana cewa shi ne shugaba na farko da jagoranci al'umma ba shi ake nufi ba imami shi ne wanda aka yi wasiya da cewa duk abin da yi dole al'umma ta bi shi ko da za a samu wani jagora ba shi ba to dole wannan jagoran ya bi shi muntaha jagoranci haƙƙinsa ne duk wanda ya hausa da in ya kwata daga hannunsa ne shine kawai amma haƙƙinsa ne ya zama jagora wannan imam ali ya zauna bayan jagorori da aka yi daban-daban daga wasu manyan sabai har guda uku sai zama shi ne wanda ya rike jagoranci wanda yake kuma damun haƙƙinsa ne kuma dukkanin waannan jagorin da aka yi kafin ya zo dukkaninsu ba wanda baya koma wajensa idan ya rikice idan kowanne ya rikice sai ya koma wajensa domin ya warware masa matsalolinsa na ilimi da tafi da al'umma kuma imam ali bai duk da ya yi fushi da farko amma kuma wannan fushin bai hana shi ya taimaka wa musulmi ba kuma wannan wanda ya riƙe jagoran musulunci idan da zai bar shi daular ta rushe bai ba da shawarwari mai kyau ba bai shirya da shi hukuncin shari'a mai kyau ba to da sai zama musulunci ne ya cutu don haka dole ne anan imam ali ya yi aikinsa ya gyara masa kurakuransa shi yasa zaka ji dukkaninsu kowanne yana cewa laula ali halaktu ba dan ali ba na halakacin daga halifa na farko har zuwa na uku to biyayya wani haƙƙi ne wanda yake na Allah shi kaɗai ne za a bi sannan sai ubangiji ya ba da shi ga manzansa sannan kuma manzansa ya ba da shi ga muminai ko manzan Allah ya fassara mana muminai cewa su sha biyu ne na farkon Ali na ƙarshen su mahdi inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون الله da manzo sanannu ne shi yasa سكا suka tambaya to ان الذين امنوا سيدنا amanu sai na musu zuwa ga Ali wanda yi sujada yayi ruku'u ya mika zoben sa mai bara ya cire ya wuce yana cikin ruku'u so da haka wannan shine allazina Allah ya bishi da wannan yuyutun zakatu wa hum raki'un sai tauhidi a shar'antawa shi ma babu a tauhidi fi tashri babu wani wanda yake da haƙƙi ya shar'antawa mutane doka sai ubangiji shi kadai duk wanda ya yarda da akwai hukuma in ba Allah ba ko ya ce akwai wanda za a bi in ba Allah ba um, kamar kadan manta cewa in biyayya ga bayan Allah ba biyayya ba ne ga wani Allah min dunillah a biyayya ne bi iznillah idan ka bi manzan Allah ka yi biyayya da Allah amma bi iznillah idan ka bi wasiyin manzan Allah ko wanda wasiyin manzan Allah ya ce bisa dokoki kaza ya halatta a bishi kamar malamai masu takawa da da ya gabata a bayaninmu mu shi ma an yi biyayya ne zuwa ga Allah bi iznillah saboda mi ba min dunillahi ba da za a yi min dunillah kamar ya halatta haram ya haramta halal kuma a bishi ya zama biyayya min dunillah sai zama wannan ya zama shirka kuma kafirci na bauta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ittahazu ahbarahum na ruhbanahum arbaba min dunillah ta sauka kan irin wannan idan malami haramta halal ko ya halanta haram aka bi shi ko ma waye to an yi biyayya ga wani Allah ba ga Allah ba sai zama shirka cikin biyayya shar'antawa ita ma haka ne dole ne zama Allah ne mai shar'anta idan aka bi shari'a ba ta Allah ba to ya zamanto an kaucewa tafarki kuma ya zama shirka ya zama shirka ya zama kafirci kuma shi ma zai iya kaiwa ga wuta domin dukkan kafirci yana wuta wannan abin da muke faɗa dukkan saba su yana kai mutum zuwa ga wuta Allah ya shi mu saboda haka ubangiji shi kadai ne yake da haƙƙin ya shar'anta bayi hukunci ya sanya musu dokoki domin shi kadai ne yake da haƙƙin hukunci da wilaya a kansu don haka shi ne yake da haƙƙin samun shari'a abinda muke gani na malamai da suke bada fatawa ko kabinet na gwamnati kamar majalisa da shura ta garuruwan musulmi da suke tsara dokoki wannan ba shar'anta sunan shi ba shi wannan sunan shi gudanarwa da tsarawa misali ubangiji ya umarni da kiyaye maslaha ta al'umma to sai su zo sai su ce to bari mu tsara hanyar titi nan za ka bi ka koma nan za ka bi ka dawo ba wannan da ke da haƙƙi ya ce ai tun da tsari ne na mutane bari ni inda ake bi ta dama ni in bi ta hagu ya ai ta karo motoci suna ta karo ana ta kashe mutane sai mu ce wannan ya saba umarnin Allah ne domin shi shar'anta wannan al'amari ko da a zahiri yana ganin shi kamar daga wasu mutane ne amma asasin shi yana kuma zuwa ga umarnin Allah ne na cewa a kiyaye maslaha ta al'umma gaba ɗaya kuma a tsara al'amuran al'umma gaba ɗaya duk irin wannan dokoki da Allah ya sanya a cikin ruwayoyi wannan shine ma wasu imam ali na karshe Allah Allah wani zumi amrikum yana cewa ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah ku tsara al'amuranku sau da haka dukkanin shi na kuma zuwa ga shari'a ne ba sai mutum ya ce ina ayar da ta ce abita nan ta dama ko ruwa da ta ce bi ta hagu wannan sai zama shirme ne yake yi domin aya da ruwaya da aya sun riga sun tabbatar da cewa dukkan abin da yake cutarwa da dukkan abin da yake amfanarwa an shar'anta muku shi ruwaya ta tabbatar mana wajabcin kiyaye tsari na al'umma ta wajabta mana ma kiyaye tsari ko da ko shugaba ne fajiri don haka wanda ya bi ta dama inda ake bi ta hagu aka yi karo yana da haƙƙi ya biya diya idan ya kashe wani kuma kisa ya hau kanshi so da haka mashtahidai da suke ba da fatawa ga hukuncin arola ga hukuncin sallah ga hukuncin humusi ga hukuncin hajji ga hukuncin zakka dukkaninsu ba shar'anta ba ne suna fitar da hukunce-hukunce ne daga ayoyin kur'ani da ruwayoyi na hadisan manzon Allah mai rahama da wasiyansa goma sha biyu bisa ruwayoyinsu domin su fitar da hukuncin shari'a ba wani abu ba don haka ne irin wannan abubuwan dukkanin suna koma zuwa ga shar'antawa ne ubangiji subhanahu wata'ala yana mai gaya mana cewa shi kaɗai yake da haƙƙin shar'antawa yana mai cewa mallam ya hakun bima zalallahu fa ulaika humul kafirun aw ta'ayir zalimun aw ta'ayir humul fasikun bisa jere a surur a ayoyin ma'ida 44 da 45 da 47 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد